wanda ta daidai da sha tara ga watan ramadan wanda yi daidai da shekara ta 1441 wanda ya daidai da wanda yi daidai da sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin lissafin miladiya mun haɗa a cikin wannan shiri mai tarin albarka wanda gidan rediyon eh, da'awa a Najeriya wanda yake yada shirye-shiryensa a kafa ta intanet yake gabatarwa ko yake watsawa a sassanin duniya a cikin wannan darasi namu darasi na uku kenan a cikin wannan littafi mai matuƙar fa'ida mai suna jawabin sore fi bayani mubadatit tariqatit tijaniya lil islam sahih ma'ana jawabi wanda yake fahimtacce game da yadda tijjaniya ta saɓawa ingantaccen musulunci na wannan babban malami Al-Imam abdulhamid Ibni badis rahimahullahu ta'ala wanda idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata mun tike akan nukuda ta uku amsa kenan amsa akan tambaya ta ɗaya da ta biyu har zuwa ta uku ma yau insha Allah ta'ala za mu kai ga amsa akan tambaya ta hudu eh, insha Allah ta'ala wanda tambayar ce ah, anna mu'assis tariqa a afdalul awliya cewa shin da gaske ne ko kuwa ah, wato aqida ta Tijjaniya ah, tana ganin cewa Sheikh Ahmad tijjani shine afdalul awliya mafificin waliyan Allah gabaki daya gabaki dayan su mafificin waliyan Allah to wannan amsa da malam al-Imam Ibn Badis ya bayar a wannan gabar yake cewa eh, la tasbutul afdaliyatu shar'iyya illa bi dalilin shar'i magana da aka yi akan cewa shika Ahmad Sujani ya fi dukkanin waliyai to la tasbutul afdaliyatu shar'iyya illa bi dalilin shar'i fifiko a shari'ance baya yiwuwa ko baya samu sai da wani dalili na shari'a. ومن ادعاها لشيء biduni dalilin faƙar ta zara Allah duk wanda yi da'awar fifikon wani ya fifico wani shay'in saboda wani aƙida ko na ra'ayi ba tare da dalili ba ta wannan ya ƙirƙira wa Allah subhanahu ƙarya tsawaranta wa ƙaffa ma laisa lahu bihi ilmun sannan kuma ya faɗa ko ya ya furta wani wani abu wani hukunci da bai da ilimi a kai وقد أجمعت الأمة على تفضيل القرون المشهود لها بالخيرية من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ما لم يسني الأمة سني إجماعي أكم في فيكم قرنوني قدا wato guda ukun nan da wato almashhud laha bil khairiyya wata aka musu shaida da alkhairi min sadiq al masduq daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya abin gaskatawa alaihi salatu wassalam afaqati qaruhu afdaliyatu sahibi tariqati tijaniya tazkiyatun Allah batijani ya kudurce fifikon ma'abucin wannan dariƙa ta tijaniya akan dukkanin waliyai na Allah tazkiyatun Allah bi ghairi ilm wato tsarkakewa ne ga Allah ba tare da ilimi ba kace Allah ta'ala ya tsarkake ne. ya fifita shi ba tare da Allah ne ya gaya ma ba bai ghairi ilimin ba tare da ilimi daga Allah ba wa kharqun lil ijma' al madhkur kuma saba wa ijma'i ne wanda yake tabbatacce wanda aka ambata yadda kace khairul quru khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yaluhum mafi alkhairin al'umma su ne karnin da nake ciki mutanen da nake cikin su su ne zahabbai sannan wanda suka biyo sannan wanda suka biyo bayan su kaga nan an ayyana an ce su ne mafi alkhairi to wani sai zai ce a'a ba su bane wane ne shi yafi alkhairi baki daya to har kullin ijma' al madhkur da sabawa da keta ijma'i wanda aka ambata wa mujibul lit tabdi'i wat tadlil kuma wannan aqida tana wajabta ko tana tabbatar da mutum a nasabta shi zuwa ga bid'a a nasabta shi zuwa ga bata a ce bata ce din bid'a domin ya kirkiro wani abu a addini da yake ba sananne ba wani abu ya kirkiro shi eh, daga bayan baya izo ce wani shine mafi fifikon halitta ga baki waliyan Allah ga baki daya kaga wannan kire ne a cikin addinin Allah wanda haka nasin yake tabbatacce a cikin tafai na tijjaniya da eh, suke tabbatar da eh, fifikon shi Sheikh Ahmadu Tijjani akan dukkanin waliyan Allah shi yasa hatta a cikin yaqutul farida wanda aka fi ambata kenan eh aka ce wa nisbatuhu lil arifina ka nisbatil khawas li amatin da rutbati khatmati aka ce wato eh, idan aka kwatanta Sheikh Ahmadu tijani da sauran waliyan Allah wato kamar a kwatanta a wato keɓantattun mutane ne daga magarin mutane lirusbat khatimati saboda ne matsayin saboda matsayin katimul auliya idan yake da shi idan a kwatanta shi ka su rigan da shoran waliyai wato kamar an kamanta ko kamar an kwatanta a wato ga magarin mutane ne da kuma keɓantattun mutane kan da suke keɓantattu da wata falala malamai ne ko sarakuna ko abin da ya kama da haka lokacin da aka ce aka ce aka ce aka kwatanta shi ka amince da da sauran To kamar haka ne kaga ya fi su kwata-kwata babu gami da kuma maganar shi shekha Amar hijan din da yake faɗa da bakin su yake cewa kadama ya hata ni, ala raqbati kullu waliyyin lillah min ladun adama ila nafkha fi sur bi kafafuwa na waɗannan guda biyu suna kan wuyayen dukkanin waliyi na Allah gabaki ɗaya milladun Adam tun daga lokacin annabi adam ilan na sur har zuwa ga busa ƙaho dukkanin wani wali dukkanin wani wali wato a ƙasa na nake wato a ƙasa na yake na ma take wuyansa na wuce na fi shi tun daga wato annafha fi sur eh, tun daga Lokacin annabi adam har zuwa busa ƙaho da sashen alkiyama wannan shi ne magana cewa an ya fi kowa dukkanin halitta ya fi kowa ya fi dukkanin halitta wannan ne magana abin da aka amfata kaga wannan kirkire ne ga Allah subhanahu wataala kuma yake wajabta a kira mutum dan bid'a domin ya kirkiro wani abu sabo a cikin addini ya fifita kansa ko mabiyansa sun fifita shi akan dukkanin al'umma gabaki daya ah, nukuda ta biyar nukuda ta biyar wadda ita ce tambaya ko magana akan cewa wa anna man saba ila tariqati ya ta aljannata bila hisabin wala iqab cewa duk wanda ya shiga tijaniya zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko wata ba kuma za a gafarta masa zunubansa ƙanana da manya duk gaba ɗaya za a yafe masa ba shi da wata matsala wannan shine a maganar da za mu shige ta a bada amsa wanda wannan maganar da aka faɗa rubutacciya ce a cikin littattafai na tijjaniya misali ka ɗauki jawahirin ma'ani a cikin juzi'i na farko shafi na hamsin da biyar za a ga wannan magana ɓaro-ɓaro ba a magana ma wanda ya shige ta ma a wanda hatta ya gan shi ma ya gan shi mujarrad a ru'ya ya ga shi Ahmad Tijjani zai shiga aljanna wanda ya zama cewa yi masa hidima zai shiga aljanna wanda ya zama cewa a yi masa hidima ko ya ciyar da shi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ko kowa ba haka haka har zuwa a gangaro wanda ya shiga wanda ya shiga dalikar sai karɓi wuridin sa shi ma zai shiga aljanna masa da hisabi ba ko ba haka haka maganganun suke kamar da suka zo a cikin wannan shafi da na ambata ah, hadda yake cewa manzon sallam ya lamunce masa cewa ah, ah, cewa zai shiga aljanna ko manzon sallam ya lamunce masa shiga aljanna shi da Eh, wato dukkanin shi da dukkanin mabiyansa da iyayensu da 'ya'yansu da kaza da kaza da kaza mata da maza ko duk ganu haka irin waɗannan ga sunan a rubuce kamar yadda aka ambata kusan da yake babu lokaci da za mu kawo su a basta da bayani amma duk wanda yake sai ya koma zuwa ga wannan magana ya duba cikin jawahirul ma'anin juzu'i na farko shafi na hamsin da biyar zai ga wannan maganar a fili to mu koma zuwa ga amsa da malam ya faɗa Allah ya masa rahma yake cewa aqidatul hisab wal jazai ala al a'mal qat'iyyat ath-thubut baruriyyat al-ilm aqida ta musulunci da take da alaka da hisabi da sakamako akan ayyukan bayi qat'iyyat ath eh, wato mai yankakken tabbatuwa ne tabbatuwa ce eh, wannan tabbatar ƙidar a cikin addinin musulunci abu ne eh, mai yanka shakku bai da eh, wato tabbacinsa ya kai bariyatul ilm kuma wato iliminsa al'ilmul baruri ne abu ne wanda yake tabbaci ilimi na yaƙini na barura tabbatuwar a ce aƙida aƙida a musulunci game da alhisab wanda za abu ne tabbata shi yasa za ga a ciltafai na aƙida na malamai za ga suna kafa babi akan cewa sakamako a bisa ayyukan bayi Allah ta'ala aƙida ta musulmai na kwarai cewa Allah subhanahu ta'ala zai hisabi game da ayyukan bayi zai wa bayi hisabi akan ayyukan da gabatar a duniya wannan aƙida ce ta ahal suna wal jama'a sun yi da haka wanda ba sai da su ba ba sai da wannan aqida ba suna sashin yan bid'a daga cikin mulhidai da ira-iran su cewa babu wani hisabi da za a yi a hisabi a ƙonawa ai mai shubuhohi da yawa da suke kawowa to a war jama'a sai yadda akwai aljaza wal hisab yawa annasu yuzauna bi a'malihim in khairun fa khair wa in sharrun fa shar mutane za a yi musu sakamako da irin ayyukansu in suka aikata alkhairi alkhairi za su gani in suka aikata shari shari za su gani to nan yake cewa fa man i'taqada annahu zanna janna da hisabin faqad kafa duk wanda ya kudurta cewa zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah ba zai masa hisabi to wannan ya kafirsa domin yayin inkarin abin da yake tabbatacce a shari'a abu ne a taƙada annahu yadkhulul janna bighairi hisabin faƙar kafar فالمندمج في الطريقة التجانية على هذه العقائد ضال كافر دون دي إشي طريقة تجانية أو سوانا عقيدة على هذه العقائد وإن عقيدون بأتا تونا كافرين batacce kafiri duk wanda ya shiga ɗarikar tijjaniya ya kudurta waɗannan aƙidu na ɓata da suka saba musulunci to wannan kafiri ne wal man damaj duna hadhihi al aqaid alaihi ismun alaihi ismu man kassara sawadal bid'a wa dalal duk wanda kuma ya zamanto cewa ya shiga dariƙa ta tijjaniya biduni hadhihi al-aqaid bi qudurta waɗannan qudurce qudurce ba na kafirci to wannan alaihi ismu zai samu zunubi na wanda wato wato ya ƙara yawan bid'a da kuma bata zai samu zunubi na wanda ya ƙara yawan wato wato batattu da kuma eh, yawan 'yan bid'a zai samu wannan zunubi ya ƙara ya ba wa bid'a ƙarfi da bata yake cewa sun mahakum jawabal ustaz an fubul su'al an fubul sai ma yake cewa yanzu zan kawo ma magana na na wannan babban malami da nake ƙarin bayanin game da fatawar da ya bayar a محمد muhammad bin hassan alhazawi ishi zan kawo ma nassin maganarsa da ya faɗa kan waɗannan al'amarin da muke tattaunawa a kai yake ce ma yu'ayyidu jawabana ma a na alai abinda zai karfafa fata wadda muka bayar mu ma ma'a na alai tare da ta'aliqin da za yi kuma bayan mun kawo magana sai ga nasu maganar kisa wa minal makril khafi wal kaid lil islam منطوي تحت هذه المقالة تزهيد الناس في القرآن وفي تلاوته ثم الإعراض عنه إلى ما هو أخف عملا وفي الميزان أثقل في زعم في زعمهم الباطل yake ما لم wato mana Muhammad bin Hassan al-Hadawi yake faɗa yake cewa daga cikin makirci wanda yake boyayye secret makirci wal kaid da kuma kaidi game da musulunci kaidi wanda yake ɓoyayye ta hadhihi al-maqala a ƙarƙashin waɗannan maganganu da aqidu akwai tazhidun nas fil qur'an wato kore mutane ga warin alqur'ani zama to suna zuhudu suna kin kyamata alqur'ani wa fi suna ana kyamatar da su tilawa alƙur'ani suna da i'rad an sannan ma su kauda kai gabarin sa gabaki daya ila ma huwa amalan zuwa ga wani abin da yake yake wato a sauƙaƙe wajen aikata shi wa fil mizan asqal amma wai ya fi nauyi a mizani ya fi ƙur'ani nauyi a mizani gashi ɗan kaɗan ne salatul fatihi amma kuma a mizani wajen lada ya fi ƙur'ani nauyi domin shi ya fi ƙur'ani ma har sau dubu shida a mizani ya fi ƙur'ani har sau dubu shida a mizani da za a auna ladan da girman ya fi ƙur'ani har sau dubu shida a fi za'amihim al-batil ya fi nauyi a cikin wato wannan wato aqida ta su ta ƙarya ta shirme wa an ni la'ajabu li muslimin istanara qalbuhu bi nuril qur'an yake cewa wallahi ina mamaki ga musulmin da yake zuciyarsa ta haske ta kausa na wani haske na alqur'ani ya qabalu hadhihi al fil islam har iya karɓa wannan magana ce musulunci ce fala haula wala quwwata illa billah mala yace fala haula wala quwwata illa billah yake cewa wali hada wa ghairihi naqul da wannan fatawa ta wannan malami za mu ce ana ah, tariƙa ina tariƙa ta tijjaniya laisat ka irin turk cewa za mu fahimci cewa tijjaniya ba daidai ma take da sauran ɗariƙu ba fi bid'a wa game da bid'o'inta wal mushahad al yawm min adrariha al'amuran da ake gani eh, na bata da halaka za a ga duk cikin cutarwar ta ne ga suna a fili na zagin Allah da zagin manzon Allah sallallahu da al'amura da zagin alqur'ani da fifita shi akan wani da fifita wani abu akan alqur'ani duk wada'ana min hadisi madiha lima fi wato mu kyala al'amura ma da suka wuce da cikin ta lima fihi saboda abinda wato al'amura suke ciki na bata bal hiya tariqatun mawdu'a ai dariƙa ce ma wata ke kirkirarriya da aka yi ta lihadimil islam ta hata ismil islam domin a rusa musulunci kuma a ƙarƙashin musulunci din fa inna ha wa a ƙawala sahabi ha wa aqwala ashab sahibiha mutabbaqa ala haɗe hadhihi at-tawam min ha da ake cewa domin littafan wannan ɗariƙa na maganganun wato da manganu ma'abutun wannan ɗariƙa matsabbaka ala tsawab za a ga wato an gina su ne akan irin waɗannan halakar da wannan batan wa aksara minha sama da haka ma wata fuskar bata sun faɗa abin da ya fi wannan fala ta judu fi ma huwa su minha ba ka taɓa samun wato wani abu a littafin su ba wanda yake ya kofata da game da irin wannan batan hatta yumkinu an yakuna huwa al-asal har a ce wai ga magana kikkiawa ita ce asalin dariqa wa anna ghayruhu madsus abinda yake ba ba wannan ba wani bata madasusun an yi dassin sa ne a littafan mu an yi dassin sa ne cikin dariqa amma dariqan mu zikiri ce hailala ce salati ne al'amura ne wa ayi menene duk waɗannan abubuwan dama ai ba sa ba na dariqan bane ai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na musulunci na al'islam ne wannan haka babu wani abu da yake a cikin ɗariƙar da zaka ce wai gashi mai kyau eh, wannan kuma bai bata wannan abin bata ne ba ta ka ce wannan mai kyan shine asali a dama asali ba baya ciki ko da a ce sun yi da'awar cewa akwai abu mai kyau a ciki ba baya ciki ba nasu bane ba nan ɗariƙar bane dama tun kafin samu ɗariƙa ana yi kafin samu ɗariƙa kafin samu sufancin ma a bayan ƙasa ana yi ana yin ba abin da ya canja a kita fa innaka latajidu hadhihi alkutub محل الرضا والقبول inda jami'a جميع أتباع الطريقة alimhum wa jahilihim Kice domin dalili akan haka da yake nuna cewa akan wannan batan suke ko akan dariƙar an gina ta ne akan wannan batan fa in wa innaka la tajidu hadhihi alkutub zaka samu innal lisafai wato sun yarda da su kuma sun karɓe su kuma suna tsarkake su inda jami atba tariqa ma'abuta wani ɗariƙa suna sun yarda da su sun karɓe su a matsalar tafai na ɗariƙa su kuma suna tsarkake su wato malamin su da jahilin su, kowa ya da wannan walau kana alimuhum amilan bil kalima mansuba ila sahib tariqa da a ce malami a cikin su eh, zai zamanto cewa zai aiki da wata kalma ko wata magana da ake nasabtawa Sheikh Ahmadu Tijjani wallahu a'lam bi sihhatiha Allah ta'ala ne san ingancin wannan magana ta cewa a ah, ta cewa zunu kalami bi mizanin likitabi wa sunna cewa ka auna magana ta da mizanin alqur'ani da sunna abin da ya dace kenan a aiki da shi abin da bai dace ba a watsar la'adan mutilkal kutub wallahi da a ce za su yi aiki da wannan maganar da sai sun eh, sun sarrasar da wa'annan littafan na ɗariƙa wa harraƙu wa harramu ala jama'atihim eh, qira'ataha da sai su haramta wa ma'abuta ɗariƙar eh, wato zaman to su dinga karanta wannan littafai na ɓata wa hazafu minha hadhihi al-kufriyat au hadafu min hadal kufra ko ko su goge waɗannan mangaru na kafirci wal abalil da bata wa alanu hadhihi albara'a minha ah, su shafa wannan mangaru na kafirci da bata daga cikin wannan littafan kuma su bayyana bara'ar su game da waɗannan maganganun cewa mun barranta ga waɗannan maganganun ba ma tare da su ko littafan ma mun barranta da su ba ruwanmu da su sai su sabon tsari da za su tafi da al'amuransu a kai yake ce lakin na shay'an min ka na sai dai wani abu daga cikin abin da na ambata bai faru ba fa har yau tun daga lokacin da aka fara kalubalantar su har zuwa yau ba wani abu daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da na faɗa na hanyoyin da za su cewa su tsara kansu ko su bawa ko su wanke kansu game da waɗannan al'amarin da suke faruwa ba su yi ba shi yasa eh, na da nake faɗa cikin lakcoci cewa magana ka zo ka ce baka tare da yan hakika ba ku su ba kaza kaza kaza duk maganganu ne kawai ga aikin da ya kamata ku yi maganganun da malam uh, ya faɗa al-imam abdulhamid ibn bajis abinda za ku ɗauka kenan littattafan ya to cewa a ku barranta da su ko ka da suke ciki na kafirci ku ce ba kwa tare da su kun goge su kun yi uh, kun yi new edition kamar da bature yake faɗa ku sabon littafi new edition na jawahir ma'ani new edition na kaza new edition na kaza new edition na kaza sai zamanto cewa kun nuna cewa da gaske kuke bakwata da yan hakika domin yan hakika suna kafa hujja har yau littafan ɗarikar cewa gashi kaza abu kaza da kaza muka faɗa kaza ne suna a ɗabbaka ayyukansu bisa gwargwadon abin da suka gani a cikin littafin ɗariƙa kaga ba dalilin da wani zai zo ice na ba sa tare da su in ba ka da su ku zo ku ku ne edition ko ku tafan ku kona su ku ce wa sabon wa sababi za ku rubuta don waɗannan akwai bata a cikin su da halaka to wannan shine to anan malaki cewa lakin na sha Allah miqa min dalika la miqa duk abin da na zamanto cewa ana ambata na wannan ba abin da ya faru wa inna ma yudantinuna nuna, tilkal kalima dai suna bayyana wannan kalma ne a faɗe suna cewa ai shi kamar shi zana ce zanu eh, kalamin bibin da kitabin sunna ko auna magana ta da littafin Allah da sunna manzon Allah sallallahu ai eh, eh, shehunan mu babu wanda ya fi su riko da alqur'ani da hadisi sun fi kowa riko da kaza kaza bar ma ga abin da ya faɗa ya ce a auna maganar sa littafin Allah da sunan manzon Allah manganin su ba su saba da alqur'ani da hadisi ba kaza kaza kaza kaza wannan da'awa ce amma ga abin da ya kamata a yi eh, kawai suna maimaita wannan kalmar ne a bakin su waya qiruna tilkal kutub eh, wa ma fiha amaliyan kuma suna tabbatar da waɗannan littafan da abin da yake cikin su a aikace domin ba su kona su ba ba su zaranta gare su ba ba su kaza ba bar ma suna ba su kariya suna ba littafan kariya suna ba yan hakika kariya bisa kare maganganun irin waɗannan da suke yi a kodayaushe wa ma za yi fidil ƙaul ma'attakarir to eh, magana me za ta fa'idantar tare da aiki aiki ya nuna saɓanin magana kaga wani abu ne daban wali haza آه، ولهذا زعم من كان في هذه الطريقة من أناس مشهورين نعم ولهذا رغم من كان في هذه الطريقة من أناس مشهورين بالعلم آه، خشيخ الرياحي آه، فإن الهالة هي الهالة وتلك الكفريات وتلك الكفريات والأضاليل فاشية منتشرة في أتباع الطريقة إلى اليوم ولهذا ترى هكا رغم ما رغم من كان في هذه الطريقة تارد wato waɗanda suka kasance a cikin wannan ɗariƙa min unasin mashahuri ne bil ilm na mutanen da suka sun shahara da ilimi a duniya ka shekhar rayahi kama a shekhar rayahi fa inna alhala hiya ga cewa wa yanayin dai shine yanayi wana samuwar su bai canza wani abu ba a cikin dariƙa, ga tare da cewa ga su ya yi tare da suke da ilimi amma hakan bai sa al'amura sun canza ba Wata wa tilkul kufriyat wani abali fashiya wannan manzanu na kafurci a ido na kafurci da bata suna nan dai sun yaɗu a ciki a cikin ɗariƙar da mabiyan ɗariƙar muntashira fi a ɗariƙa ila wannan kafurcin da batan wato ta yaɗu a cikin mabiya wannan ɗariƙar har zuwa yau ya salam ya salam shekarun da kai duba zuwa ga shekarun da ibn badis ya yi wato irasu shekaru ne wanda suke masu nisa da yawa to ga shi yanzu yana magana cewa tun a wancan lokacin fatilkal kufriyat wal abalil fashiya muntashira fi atba'i tariqa ila al-yawm mana waɗannan maganganu na kafirci da bata a yaɗa suke a cikin mabiya wannan ɗariƙar har zuwa yau tun a wancan lokacin ke cewa har zuwa yau manganin na kafircin duk da cewa ga su da manyan malamai a cikin su malaman musulunci da suka yi ilimi sosai amma samuwar su bai canza wani abu ba a cikin ɗariƙar ilal yau ya ɓatan ilal yau har zuwa yau ba fa yau ɗin ta yawan ba tun wannan shekaru akalla eh, za a fi shekara kusan kusan ɗari zance ko kuma abin da ya kama da haka eh, shekarun da wannan ɗin bai zo min bai zuwa yanzu amma dai shekaru ne wanda suke masu yawa eh, tun a kucin ke kukun cewa har yau bai canja ba da suna da manyan malamai a ciki da kaza da kaza amma abin bai canja ba ta yadda abin kamar haka aka gina abin qala al al-hadawi yake cewa to anan al-islam wato wani malami da nake ta'aliki akan magana sa isa ke cewa بعد ما نقل أقوالهم بعد ما نقل أقوالهم في ضمان شيخهم ومضاعفة الأز... ومضاعفة الأجور لهم ودخولهم الجنة بغير حساب كتشانا الإمام الحزوي أتموتا مقالة ديبار ديبار بعد أمسا أكانتا نجا أمسا بتفتو فيلي بنكي تأسيما نما غدا إنك كوما وانا فتوى ديبار إنك كوما ذاقا باين يا كاو يا نقلتو مكان maganganun wannan ɗariƙa a game da yadda shehinsu ilamunce shiga aljanna da kuma ninninkuwar lada da yadda ilamunce wa maridai komai da shigarsu aljanna ba tare da hisabi ba ko uba sai yake cewa faka annaha a faka annaha yani ayi tariqatu tijaniya warqatu himaya min daulatin lahasul sulta kamar ka ce tijjaniya wani id card ne da yake baka kariya eh, daga wata daula da take da ƙarfi da shi take da bawa da ta baka kariya man yujuri wala yujar alai wanda cewa eh, sai dai kai ka ba wani kariya saboda power za ka kare kanka ba wani kariya فإنهم نسوا القرآن فإنهم نسوا القرآن ذلك شوى قاسو من منتع القرآن قاعدة أكما القرآن القرآن آه، فبهذا صارت الطريقة الثانية في نظر أهل العلم بالسنة والكتاب أنها مصدر ذرار دوسك حكني آه، طريقة الثانية تضمنت أبو ساعة كلا وأتوما أبو تهي إلمي دى القرآن دى حديثي أنها مصدر ذرار في دى الإسلام كمار أمطين مصدر ذرارني bidal islam domin ta ba musulunci matsala fallahu ya ƙul fi nabihi wa khataman nabiyyin alhalin Allah ta'ala ya faɗa game da manzon sallallahu alaihi wasallam yake wa khataman nabiyyin kai ne ƙarshen annabawa kai ne cikamakon annabawa to ya za a samu ɗariƙa take kishiyantar matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum yaquluna fi shaykh tijani huwa al-khatam zaka samu su cewa ta da manzon sallam shine karshen annaba sai a ce kuma wai Sheikh Tijjani shine wato karshen waliyai huwa al-khatam shine cikamakon waliyai wa huwa labnatu tamam lil awliya shine wato karshen bulu da yake cika gini ga waliyan Allah gabaki daya fa hadaru ala Allah mulkahu sai suka wato toshewa Allah subhanahu wa ta'ala mulkinsa wa qata'ul madad wa qata'ul madad al-muhammadi suka wato wato yanke wato falala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya masa wahum la yubaluna aw la yash'urun su ba su sani ba ko sun sani ko ba su sani ba sun yi wannan sun toshe falala Allah subhanahu wa ta'ala sun yanke wato wato falala da Allah ta'ala iyo a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce ga wani shine karshen waliyai ma'ana duk wanda zo al'ummar manzon sallam babu wani wali da zai zo da sunan wali a bayan shek amar sijjani kaga an yanke falala ta manzon Allah sallallahu da Allah ya masa wa hatta in sha'iru eh, bil maqsad yubarrir al wasila kuda a ce sun ji da wannan cewa ai fa zai bari zuwa ga kaza zai bayi zuwa ga a ce an toshe falala Allah an yi kaza to sun kai zuwa ga alwasila wato mana buƙatar tasu almaqsad kaga almaqsad yubarri alwasila yana alwasita yubarri alwasita abinda ake so a kai zuwa gare shi dama a riga an samu wa idza sami'u anna nabiyya afdalul afdalun nabiyyin idan suka ji an ce manzon sallama shine mafificin annabawa baki daya qalu sai su ce inna tijani rijiluhu ala raqabati kulli waliyin lillah ai shi ma shehu tijjani shi ma ai shi ma wa kafasta wa tana kan wuyayen dukkanin waliyi na Allah haka sai ake shanta an ce annabi mafi mafificin annaba sai kuma sai su ma ai shi tijjani shine bi hadhihi al-ibara bi hadhihi al-ibara al-jaffa min kulli adab sai su faɗa da irin wannan kalma wacce ke kwata-kwata babu wani ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta an ce annabi shine karshen annaba kuma ka zo a lokacin sai kake cewa wai kai ma shi jani shine wato eh, wato kafarsa akan dukkanin wani wali na Allah kaga babu ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganar ah, wato rana ta fito kana magana wai ga fitilar kwai kaga kana kokarin ka kushe fallar da Allah ya yi wa rana kenan ko ana maganar ya subhanallah Allah ya sa mu dace sai yake cewa a ah, aljariha li kulli muslim kalma ko magana wata ke mai jin ciwo game da wato wato abu ɗabi'a ta dukkanin musulmi mutum ya ji eh, su ya ɓaci game da abin da aka faɗa duk wanda ya ji an ce wai ushe jani kaza kaza matsawar mumini ne dole ransa ba daɗi ma'ana ana kishantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'an alwaliya fi urfihim yashmalu nabiyya domin su a wajen su ko a wajen eh, wasu daga cikin su suna ganin cewa wali eh, zai haɗe har annabi dukkanin wali annabi eh, dukkanin ah, wato annabi wali ne kenan da annabi ya fi urfin ya shimalun nabi idh yaquluna inna wilayatul nabi afdalu min nabiyyun bin nubuwati suna faɗa suna cewa ai walitakar annabi ta fi sama da annabtarsa wala yubaluna an yakuna ashabuhum afdalu min abi min abi bakar wa umar wal ashra mubashirina bil janna kaga ba sa ba sa kulawa cewa an ya kuna ashabu afdal min abubakar cewa uh, mutanen su su zamanto sun fifiko akan abubakar da umar wal ashar mubashiruna bil janna alladhina kanu yujafuna al hisaba wa la yamanu al iqab wanda za su zamanto cewa uh, suna yakhafuna al hisab wanda suke tsoron hisabi a gaban Allah kuma uh, wala yamanu al iqab ba su amantuwa game da azaba ta Allah ta'ala haka suke rayuwar su take to wannan an ce masa zai shiga aljanna ba hisabi ba uquba kaga ya aminta kaga sun fa abubakar da umar da al'asharul basharuna da suke jin tsoron wannan suke jin tsoron cewa su hadda Allah subhanahu wataala domin tsoron hisabi da da uquba wannan an ce musu direct baka da matsala kaga suna fifita ashabuhum hum la yubaluna وهم لا يبالون أن يكون أصحابهم أفضل من أبي بكر وعمر basharuna bil janna ya zama sun fi wa'annan manya-manyan sahabbai falala ba ruwansu ba za mu san ɗaukaka mabiyansu bisa ga ɗaukakar shehi da yake da ita walam kuna indahum ah, bushra bin najat minha kaga wannan sahabbai ba su da bushara game da tsira game da wato hisabi ba su da bushara ah, idan la ya'manu makar Allah ila alqawm alkhasirun Eh, ba wanda zai aminta game da wato wato ƙuba ta Allah subhanahu wa ta'ala sun mutanen da a asararru su ne ganin cewa ba su da matsala amma duka dukkanin bawa mumini ko da a ce a masa bishara da aljanna kamar su sahabbai din al'ashirin basharun da abubakar da umar da wasu su to fa suna jin a ransu ba su kankan cewa fa domin Allah subhanahu wa girman su ya ɗaukaka Zaka ka ba sa ta kankancewa suna jin cewa su suna tsoron hisabi suna tsoron azabar Allah ba wani kawai a ce masa kawai wai eh, kawai i zauna i ke, i ci bashi i duk abin da i ta'addancin da ya ga dama Allah mun ce masa cewa ku komai ba komai shehu ya ɗauki ku komai ba komai shehu ma'ana sun fi abubakar da umar ta alashirin bashirun biljana wanda suke tsoron Allah tare da an musu alkawarin aljanna din amma ba ta kankance ba nan kuma an ce ma ka ta kankance kai abin da ka dama ka ga dama ma dama kana ɗari kan Allah mun ce zaka shiga aljanna babu hisabi ko ba har wani wali ya ce shi babu wani waliyi a bayan ƙasa da aka lamunce masa shigar da mabiyansa aljanna babu hisabi ba ko ba sai waliyinsa a faɗa a faɗe a faɗa a rubuce kamar yadda kowa yake gani Allah ta'ala ya samu dace to ma yake cewa da al-islam ila al-jiddi wa muhasabati an-nafs wa al-amali ala al-khawf wa raja fi jami'i nawahi al-haya ad-dunya yake cewa musulunci yayi kira zuwa ga kokari da kuma yi wa kai hisabi da kuma aiki akan tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma kwaɗayin wani abu da ke wajen Allah ta'ala na rahama fi da mai ina wahil hayatin duniya cikin dukkanin ɓangarorin rayuwa ta duniya musulunci ya yi kira zuwa ga haka cewa ka auna ayyukanka akan wannan tafaskar hisabi da ƙoƙari da kuma tsoron azabar Allah da kuma kwaɗayin rahama da ke wajen Allah subhanahu wata'ala ya cewa ala an ya kuna zalika ala sadad wal ikhlas amma duk wannan ya cewa akan bigire na daidai aikata abu yadda aka ce ka yi da kuma ƙoƙarin ikhlasi yi domin Allah bi kenan biyayya ka yadda ake so ka yi kuma ka yi ikhlasi liya kuna eh, bakharan lisa'ad eh, al-ukhra domin wannan ya ma toma tanadi domin neman dacewa a lahira fasa'at aqidatu baman shaykh to a cikin wannan hali sai zaman to wai sai aqida salamun cewa shehi sai ta zo cikin musulunci aka shigo da ita aka ce kai komai ba komai shehu ya lamun shi wata kodar janna shi zai shigar da kai aljanna bila hisabin ba ta da wani hisabi ba hadima li zalika kulle wani aqida take rufa wacin aqida ta musulunci da aka ambata take rusawa take kishiyantar abin da yake ya tabbata a cikin koyarwa ta musulunci wa qad zaharat asaru bil fi'l wato wato irin waɗannan aqidu sun bayyana a fili a aikace ana kallon su yadda za ka samu eh, mabiyin ɗariƙar yana aikata masha a abin da ya ga dama harkar zinace zinace harkar luwaɗi harkar kasa harkar kasa kwace eh, sata ta'addanci komai babu abin da ba a yi domin an ci so ya lamunci wanda ga shi na a fili zai da za ga ah, hatta a kafafen sadarwa na facebook da menene suna hotuna da mata da hotunan giya da kaza a dauki alkur'ani a ɗora giya a kai a yi kaza a yi kaza a yi harka kaga al'amura wanda su na saba eh, wani abu ibahiyat na saba wa Allah da halarta haram duk wannan shehu ya ɗauki zai shigar da kai a ba baka da matsala ko mai kai ko kashe rai kaza kai shi ya ɗauke ba ba ka da matsala har an an gada sai a ce da shan sigari amma komai kai baya sigari sigari ce kadai ka sha yin amuran kaga su ne suke suke zamanto cewa sun saba wa kurwa ta musulunci ƙaida ta musulunci suke ta tabbata a fusa hasken alkur'ani da sunna ta zan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu wannan a sun yi baran-baran to mala yake cewa eh, yake cewa wa ƙarzu har ta asara wa fi'l wannan aƙida ta bayyana a aikace kama haka al-ustaz al-hazawi fi maili kamar da wato wani babu malami da nake a akan maganar sa ya kawo yake cewa hakali ba'd al-qudat wato sashin alƙalai sun bani hikaya wani alƙali ya bani labari yake cewa كان في محكمة تسعون عدلا في البادية وقد تقصيت أخبار الصالح والطالح منهم لأعلم مقدار ثقتي بهم في حقوق المسلمين سوى أخوتك أخي واتو عدلي دراس شيدا كيمان متن آه تسعين وانت زاد زاد قاعد تشيدا أكون وأنا أبو نشرع a lokacin sai na bibici labaran dukkaninsu domin in tabbatar da nagari ne ko ba nagari ba ne yawa li'a'alama miqdara thiqati bihim domin in tabbatar da ya zan wato da su in samu siƙa game da sha'aninsu fi kokol musulmi ne domin kula da haƙƙin musulmai da zan shari'a a kai fa wajadtu 20 minhum mutasahilin la yu'tamanuna al-huquq a cikin bincike na sai na samu ishirin a cikinsu mutasahilai ne da ba a ba za a iya amince musu ba game da wani haƙoƙi na musulmai wa hina da ƙaƙtun nazara fi sabab lokacin da na matsa wajen gano sababin da ya faru ta bayyana ne an da hun jami'an tujjaniyun sai bayanin garin cewa gaba ɗansu a cikin tujjanawa ne fa baƙaitu mutahayyiran hatta kashe fali sai na zauna ina ta mamaki ta tsinci na cikin rudu na mamaki har hattan ka shafali anna sababa huwa tikaluhum ala annahu la hisab har sai da ya bayyana garin cewa sababin da yasa suka zamanto mutanen banza cewa shine yadda suka dogara akan cewa babu hisabi akan su babu uquba itarassaduna itarassaduhum eh, babu wani hisabi ko uba da yake jiran su fantaza al khawf min sudurihim da ka sai suka jiran tsoron Allah ba wani tsoron hisabi ko ukuba da yake ransu suka bada abin da suke a rayuwa a saban Allah haza fil ubuwati sai mala yake cewa wa'annan fa wato adalai ne fa wa min ahli al-ilm malamai ne da kai fil amma to ina kuma ga ga ga mutanen sai gama gari wannan adalai ne an zabo su ne domin su shida a gaban alƙali malamai ne sun san addini aka kawo su domin su shaida to ina kuma ga ina kuma ga magarin mutane wanda suke a gari yan dariƙa ai abinda za su yi sai ya fa haka ma ki cewa fa hadhihi dariƙa ma at illa li hadim al-islam wannan dariƙa za mu fahimci cewa ba a sanya ba a kawo ta bane da wanda wata wani fasi domin musulunci wa ma azzamu bi anna sahibaha huwa alladhi Eh, wa ba'a wa ma'uzim ba zan tabbatar da cewa wanda ya kafa shi shine ya gina ta akan wannan manufar ba ta rusa musulunci wa qad yakunu fi man fi man tasala bihi eh, man kada hadar kai zai iya yiwuwa daga baya waɗanda suka sadu da shi daga cikin mutane mabubanta wanda ya tsara irin wannan kai ga musulunci wa dasta hadar das kuma shigar da wannan wato tushe a ciki wa laysa misla hadar kai jadidan al irin wannan kairi bai zamanto sabo ba a cikin musulunci wannan ra'ayinsa ne malam ah, yake faɗa ma magana ta gaskiya abinda fahimtar mu ta kai zuwa gare shi har yanzu ah, cewa ne irin waɗannan ɓata ba kare a cikin ɗariƙa ta tijjaniya yake ba bar ma yana cikin sauran ɗarikoki irin waɗannan abin da suke suke munaƙaba ta addinin musulunci wannan ba abu ne wanda yake sabo ba ko baƙo da ɗariƙar tijjani su da shi dukkan ɗariƙu akwai irin waɗannan ɓatan da duk wanda ya zama to cewa ya faɗaɗa da nazari zai ga irin waɗannan maganganu ga sunan fal a littafan dukkanin ɗariƙu da da da nazari yake iya kaiwa zuwa gare su mutum zai ga abun a fili ba tare da ɓuya ba insha Allah ta'ala ike ah, cewa eh, a ƙalar imam ibn hazam fi kitabi al-ihkam awa ibn hazm ya fada a cikin kitabun sa mai suna al-ihkam cikin juzu'i na uku shafi na ashirin da ɗaya yake cewa fa inna hadhihi al-milla az-zahra al al-hanifa as-samha kidat min wujuhin jamma yake wannan ah, milla ta addini wata ke mai haske wato ke mai sauƙi wato an mata kaidi ta fuskoki da yawa wa bughiyat lahal ghawail an wato ainihin eh, saman mata wato ainihin wato eh, hanyoyi da za a fita ta min turkin shatta ta hanyoyi da dama wani su batu lahal haba'il an su sa mata koma da za a kai zuwa gare ta min sirrin khafiya ta hanyoyi boyayyu ma wasu iya alaiha bil hiyal ghamira an kai an ta kokari zuwa gare ta ta hanyar dabaru wanda suke boyayyun dabaru ma wa ashaddu hazil huzuf sa'ayu man tazayya bihim mafi eh, tsananin wannan fuskoki shine wato aikin wanda man tazayya bihim ya sanya irin tufafinsu na musulunci ishe shi ma musulmi ne shigo wata sama bi asma'ihim i sunan tu sunansa ya zaman sunan musulmai ne wadda لهم sambul a asawa'id ta shahadi wal ma'al والماء lokacin sai ya zuba musu dafi na wato wato bakin kumurci a cikin a cikin zuma da ruwa mai sanyi falaqafa bihim lahum مما خالف الكتاب أو السنة فلطف بهم مما خالف الكتاب أو السنة وبلغ ما أراد مما شاء الله تعالى خذلانه إذا من تجي و... و... إلى اللعبة يكلمسوا سا... وتسهب أو القرآن دي السنة آ... آه، ما أراد مما شاء الله تعالى خذلانه آ... آه، وإن الله تعالى وإذا من تجي و... ya kaddara ko inifi ta ɓad da shi ya kai zuwa ga wannan abin da yayi wanda yake na bata sababin su sai ya bata wa wabihi ta'ala nasta'inu min bala da Allah subhanahu wata'ala muke neman tsari game da bala'i wa nas'aluhu al-isma bi manni la ilaha illahu kuma neman ikare mu da falalarsa babu ubangiji wanda yake abin bauta da suke cancanta sai shi subhanahu wata'ala ah, shi ma da yake cewa kalimatun ilal ulama wa fi muqaddamatihim sadiqi al-allama al-ustaz al-bashir an-naifar tanusi yake cewa wato wata kalma muhimmiya zuwa ga malamai daga cikin gaba-gaba a cikinsu abokina al-allama al-ustaz al-bashir an-naifar tanusi yake cewa ni ad'u kullu alimin tijjani ila nazar fi usul sual wal jawab ina kira zuwa ga dukkan wani malami wanda yake batijjani e duba zuwa ga ah, wato wato rabaraban wannan tambaya da amsoshinsa da amsoshin wannan tambaya da muka bayar fa in aqarru ma ankarnahu falyu'linu iqrarahum la idan suka tabbatar da abin da muka yi inkari cewa daidai ne inkara mu to su fito su bayyana wa mutane wato wato abu su matsayinsu iqraruhum humla tabbatar da abin da muka yi inkari lalle shi ne daidai wa idan an kawo ma an karna idan kuma suka yi inkarin abin da muka yi inkari suka ce kuskure muka yi falil'anu inkara humla to su fito su ce mun yi kuskure mu ahlus sunna wal jama'a yusarrihu su bayyana cewa ana salatul fatihi laysa min kalamillah su ce salatul fatihi ba ba zancen Allah bane ba wahayi bane wa annaha laysat nusul salatul ibrahimiyya kuma su ce ba irin salatul ibrahimiyya ba ce ba dai suke da salatul ibrahimiyya ba wanda abin takaici a garin Kano wata biyu ɗaya ba ko biyu wani fito a rediyo yake cewa salatul fatihi ya fi salatul ibrahimiyya a fili ka aiko shi rediyo yake faɗa wannan magana cewa salatu ibrahimiyya salatu fatiha salatu ibrahimiyya akan cewa eh, maganganu da yawa ifada a wannan lokaci eh, wannan shi ma magana ce take tabbata sosai a nan malam da yake faɗa shi cewa su tabbatar da cewa eh, annaha laysat misal salatu ibrahim salatu fatiha ba daidai ke salatu ibrahimiyya ba abu na uku su tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimha li sahibi tariqatihim manzon sallama bai koyawa mai dariƙar su ba shi Amadu Sujani bai koya masa salatul fatihi ba ko bai gaya masa falalar salatul fatihi ba wa anna la fadla lahu wala li atba'ihi illa bi taqwallah kuma su tabbatar da cewa babu falala ga shi Ahmad Sujani ko mabiyansa ko da mabiyansa sai da tsoron Allah wanda ya fi tsoron Allah shine ya fi wani a wajen Allah abu na biyar wa an lam ila tariqatihim la yamtazu min al-muslimina min ghairil muntasib ilaiha tabbatar da cewa wanda ina sabtu zuwa ga dariƙar su bai da wani fifiko akan wani musulmi wanda yake baya cikin dariƙa su za haka ba su ɗauka cewa wanda yake dariƙa ya fi wanda yake baya dariƙa ba su cewa wanda yake dariƙa bai bambanta da wani da kasi musulmai ba to wannan shine wa man lam yusarrih bi hada bi hada ba a eh, bi wuzirhi wa wuzirul haliki na jahilin da wanda bai bayyana wannan ba to lalle ya hada da zunubin sa da zunubin halakakku daga cikin jahilai wa kana alaihi ismul katimina min alalamin ya hada wannan zunubin sa da zunubin halakakku da suka bi dariƙar ya hada a kansa gabaki ɗaya kuma sannan ya zamanto cewa Eh, ya zama yana da laifin waɗanda suka ɓoye gaskiya daga cikin waɗanda suka min al'alimin daga cikin malamai wa allahu wa ni'mal wakil ربنا افتح eh, bil وبين wa بالحق وأنت خير الفاتحين الإمام ibn badis mun kai zuwa ga ƙarshen littafi Allah ta'ala ya saka wa Sheikh al-Imam eh, Abdul Hamid ibn Badis da alkhairi la ƙarshen littafi an kawo magana ta ƙarizi ko mu ce kwamen harshen turanci game da shi wannan littafi wanda al'imam babban malami shahararri abubakar a jaza'iri jabir aljazairi littafin minhajul muslim ita aliki akan wannan littafi ko ta ƙarizi eh, aka ce kalimatu sidiqin eh, haƙƙin wa alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ba'ad dukkanin godiya ta tabbata ga Allah salati eh, da sallama su bata ga manzon Allah sallam bayan haka eh, innal allamatu salafi hakika babban malami as-salafi ne bin mazhabi na magabata a sheikh hamid ibn badis rahimahullah ah, wa askanahu fi jannati eh, jannati Eh, wanda yake abdulhamid bin badis Allah ya masa rahama kuma zonar da shi a cikin aljannarsa mai faɗi eh, innahu alimin rabbani da ila Allah wa nafa'a Allahu bihi wanda yake yayi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya karɓi ransa ala maghfiratun minhu rahma gafara da rahma muna masa kyakkyawan zato a haka kyakkyawan fata amma katabahu fi bayan akhta wa zahra tariqa tijaniyya huwa wallahi haqqun wa sidq abin da ya rubuta game da sakwaran da kuma jahilcin ɗariƙar tijjaniya ga baki ɗaya wallahi shine gaskiya shine haƙ wa sidq ala kulli muslimin kuma wajibi ne akan dukkanin musulmi an yahdura hadhihi at-tariqa in sanci wannan dariƙa ya kawar da mata lima fiha min bid'a game da abin da yake cikin ta na bid'o'i da shirka min wa shirki wal jahl walahu min du'a'i ma hayit dan sai masa addu'a matsawar ina raye Allah ta'ala ya musu rahama ga baki daya Allah ta'ala ya ya sa mu dace yanzu shine eh, maka kai zuwa ga ƙarshen wannan littafin sai a hakuri mun ƙara mintuna kusan takwas ko abin da ya kama da haka mun ƙara ne domin mu kai zuwa ga ƙarshen wannan risala abin da muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya bamu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana insha Allah zuwa gobe za mu ga littafin da ya kamata wanda za mu ɗora ya kai mu har zuwa ga ƙarshen ah, a Ramadan insha Allah ta'ala فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته